me kike karuwa da shi yarinya in kina son ki lesbian ki zama yar iska inda zaki zaki ji dadin kara da ni karawa da ni ko kuma ki zage ni har kina tunanin zan ji tsoron ki bar gidan iyayenki shawara ne fa a duk mace da zai za ta iya yin lesbian za ta iya rashin kunya mana ki rashin kunya kawai ki bar gidan iyayenki ɗaya kenan idan kika bar gidan iyayenki sai ki je ki kama gida idan kika kama gida sai ki duk hanyar da za ki kuɗi ki yi suna ki zama shegiya nan ki zo kin magana za ki ga zan yi haka saboda ina tsoro ina zan tsoro ta yadda ba za ki kai ni gaba ko za ki min shari ko za ki min wani abu ba amma ba a yanda kike ba iyayenki suke baki ɗan abin da ke samu a gurin samari maimakon kiki dan taimaki iyayenki da shi sai kije je kina baby na gashi are you, you even be jealous in kinga ga yar wanki din wanda kuka saba yi tana tare da wata an giya miki kowa ke yi ba kowa bane saboda haka wallahi wallahi mata mata ku ji tsoron Allah musamman matan aure kukan Allah riga ya tsine muku matan aure masu yin lesbian dinnan to Allah ya shirye ku kuma wallahi an ce duk abin da ka shuka shi zaka girba ki ci gaba da kawo 'yan mata gidan mijinki kina ci mm, ki ci gaba da kawo mata eh, yaran mutane ko kuma ki ci gaba da bin matan aure kina da aure kina ci za ki haifa ai waɗanda za su yi wa naki suna nan suna nan suna girma wani watakila ma wadda kika kai ki haifa ne ita za ta lalata miki rayuwar ya